mata. shirinmu na mata da sana'a yau bakoncin wa muka samu. Maryam Kasim Muhammad. Malama Maryam, sana'ar me ake yi? To, sana'ar dai ina sayar da kayayyaki, hmm. sannan kuma ina yin abu sana'a kuma ta hannu wani irin kayayyaki ake sayarwa kuma wani irin sana'ar hannu ake yi to ina sai da atamfofi da laces da material mm. da costume haka mm. da kuma takalma da yalan kyalkyali na mata to sana'ar hannu kuma fa sana'ar hannu ina yin turaren wuta turaren wuta mm. na maiduguri ai na sudan ma ke sudan ce a'a ni ma na koya ne a gurin wata basudaniya to me ya hankalin ki kika koyi turaren wuta na Sudan ba ma na Maiduguri ba gaskiya saboda ina bala'in son kanshi a rayuwata kina son kanshi eh ki bani shekaru nawa da fara sana'a ta hannu eh to ina ga zan yi shekara biyu biyu mm. lokacin ana jami'a ko kuwa an kammala jami'a a lokacin ina jami'a to kina jami'a me ya ja hankali. abin da ya ja hankali na shine gaskiya ina yawan siyan turare hmm. na wuta da su to kuma ina kashe kuɗi mai tsada lokacin da nake siyansa sai na ga to nima me zai hana nima in rinka yi idan ina yi na farko zan samu zan rinka amfani da shi sannan kuma zan rinka siyar da shi to shi ita ta koya mu hada sana'ar hannu da haja da kuma karatu ya kika hada duka ya kika hada sana'ar neman kuɗi da karatu eh gaskiya kowanne ina bashi sa mm. dan haka ban samu wata matsala ba dangane da ina tsatsara komai har kika kai ga kammala karatu gaskiya ne to wani irin alfanu kika samu a sana'a ta hannu eh gaskiya ina samun alfanu sosai dan gaskiya ba na rasa kuɗi baki rasa kuɗi gaskiya ne kenan ki dauke wa iyaye wasu hidimomin ne ko kuwa a'a ban dauke musu ki dauke musu ba ban dauke musu eh to zan ce ina taimaka musu gaskiya eh. amma wai ba sosai ba gaskiya kusan sana'a ta sai in ce a kaina ne ga kuma al'umma amma dai iyayena gaskiya ba sa buƙatar wai in taimaka musu in na taimaka musu ba za su ba amma dai ba sa buƙata kamar yadda dai wasu nakan koya wasu ko kuma idan sun kama kwastomomi akwai abin da nake dan in fitar da su kuma sukan ɗebi kaya daga wuri na in ba su akan farashi su ma su je su siya su kara shago gare ki ba ni da shago a gida nake kasuwanci na daga a gida kenan mun kin riga kin kafu ne an san idan aka biyo ki gida ana siya ko kina amfani da kafafen sadarwa na zamani gaskiya ina amfani da kafafen sadarwa na zamani kuma dai kafin in fara amfani da kafafen sadarwar kamar ni ina ina tallata hajata ta yanayin kayan da nake sawa a hakan mutane suke ganin sai su tambaye ni ke ke sai da abu kaza sai in ce eh ni nake sai da kafin hakan kina nufin idan kika sanya a jikinki mutane suka gani sannan sai ki tallata musu eh in dai na saka za a ce abu kaza yayi miki kyau ke kike siyarwa ko ko sai in ce eh ni nake siyarwa wani bana ma buƙatar wai in tallata shi gaskiya ga yanayin mutane da suke gani kawai sai su ce suna son abun kuma wannan ya gaya wannan wannan ya gaya wannan to da haka gaskiya mutane suka san ina sai da abubuwa wani irin kalubale aka fuskanta fuskanta a wannan sana'a da ake ta gaskiya kalubale ana fuskanta matsala ko ba za ta fice kamar ta harkar bashi ba ga mata suna ba da matsala sosai wata in ta karbi kayanki sai ta yi shekara ba ta baki kuɗi ba in kin mata magana ta ce za ta turo miki za ta turo miki kusan kamar a ce karshen wata ake tutturo da kuɗi ga mata maza ku dama ba su da matsala irin wannan da sun sayi kaya za su baki kuɗin ki kina sai da kayan mazan ne ko ko mazan ne in suka siwa matan nasu ai ina sai da kayan maza ina sai da na mata wani irin kayan maza ake sayarwa ina siyar da yaji duka da shaddoji da kuma irin kaftan haka mm. da irin dogayen riguna na maza da kuma takalma kaftan din ke dinkawa a'a ba ni nake dinkawa ba wata ce take kawo mu sai ke tallata mata mm. in kika tallata mata tana baki na naki kasan ne eh ba wai bani kaso take ba za ta ban kan farashi in ta bani ita ga abin da zan mayar mata ni kuma ga abin da zan kara in siyar to wani irin kira za a yi wa matasa musamman mata To, gaskiya dai kiran da zan musu su yi kokari su rinka yin sana'o'in hannu in ma ba su iya ba to su je su koya saboda tana da mashigar amfani in dai kana yi to ba za ka rasa abun batarwa ba to madalla baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya